Yayin da wa'adin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗiban makanta na cimma muradan karni daga shekara ta dubu biyu zuwa dubu biyu da goma sha biyar ke karewa, jama'a sun soma sharhi na irin nasarori ko akasinsu da muradin karni nan ba na bakwai kan kiyaye muhalli da samar da ingantaccen ruwan sha shekaru goma sha biyar da suka gabata. Malam Halilu Muhammad shine manajan cibiyar samar da ingantaccen ruwan sha a yankunan karkara da kuma tsabtace muhalli na jihar Adamawa. Ya ce an samu koma ba baya sakamakon kasawar gwamnatin jihar Adamawar na biyan kashi talatin bisa ɗari ga asusun karo-karo na haɗin gwiwa da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka haɗa da ƙasashen Turai, Bankin Raya ƙasashe masu tasowa da kuma Bankin Duniya. A batun cimma daman wannan muradan a gaskiya ba a cimma daman ba. In ka kula ƙasashe da yawa suna neman a ja abun ma zuwa gaba. Kan cewa lallai har yanzu ba a cimma muradan ba da ruwan sha da tsabtace muhalli da tsabtace kai na karkaran mu nan adamawa kara bakwai da suka wuce ba mu ba da counterpart funding ko da nasisin kobo ba kowane external donor ba adamawa sai wannan shekara nan ne muka fara samun counterpart funding yana flowing sana external donor su ma suna kawo nasu shine kaga har muka fara achieving ayyukan da muka ba je ko ina ba mun gama bohol kusan 200 a kayuka mun gina la via filatres guda 40 jihar adamawa na bukatar sama da miliyan goma sha biyu domin tanadar gwangwanaye na zub da shara da kuma motocin kwashe shara a fadar jiya da kuma kewaye lamarin da a halin yanzu gwamnatin jiha bata mallaki gwangwani ko motar kwasar shara ko da guda ba. Yanzu kwamishinar ma'aikatar kula da muhalli na jihar Adamawa Malam Hamaji Bulus. Idan za bi zahiri kusan an gaza kaɗan a yanzu ba abun da zamu yi mu faɗa cewa domin idan ko ina ka zagaya ya da makin da za a bayar yanzu ba mu ci fasma ba. Malam salik Kinjir mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ne. Yanzu daga shekaran ya kare 2015 wahalan ruwa bangan ta ragu ba karuwa take yi. Ki kaga inda akwai masu arziki su dai suna tana dama kansu abun zuba shara wanda za a bi su layi layi a zuwa ɗiba amma inda talaka suke zama generally ba a kai musu abun zuba sharan ba na gwamnati da aka sa ma ana bar har ya cika ba a zuwa ɗebe kaga kenan illolin ya fi yawa. kasuwanni da tashoshin mota na daga cikin matattarar jama'a da ke fuskantar kalubalen samar da ingantaccen ruwan sha musamman ma na tsabtace wuraren bahaya alhaji muhammad ibrahim 86 shine shugaban 'yan kasuwa ta gamzaki da ke yola fadar jihar adamawa. so matsala mutane akwai matsaloli da dama irin wani lokaci sai ga mutane suna gani gashi an tanada wajajen ba haya a cikin kasuwannin mu din amma sai ga abu mai ciki wani lokaci wasu yan kasuwan ko wasu mutane su koma gefe dan naira goma da za su ba don a ba su ruwa su tsaftace jikin su sai abu a sirce su koma gefe suna tsayawa suna bukatan su a gefe su tsukuna su samu dan lungu ko wani abu a wani lokaci sai ka samu irin wannan yana faruwa a kasuwa illoli da kuma matsalolin kiwon lafiya da jama'a ke fama da su a sanadiyar rashin wuraren zub da shara da kuma ingantaccen ruwan sha na matukar addabar lafiyar jama'a musamman mazauna anguwar marasa galihu na manyan birane in ji dr nathaniel badlin kwararre kan sha'anin kiwon lafiyar jama'a to shi shara bai kamata a kona shi a fili a waje haka ba hayaki wanda yake tasowa dinnan yana kawo cututtuka na wurin huhu wato cututtuka wanda zai shafi dan adam game da wurin numfashin shi ko kamar su asma a turance da damansu sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola najeriya